a yau za mu shiga wani sabon littafi mai suna a mafarkin khadija wanda mai muna idris sani bello ta wallafa marubuciya ta fara da cewa a can ƙauyen kutiyawa wanda ke cikin ƙaramar hukumar kumbotso ta jihar kano cikin tsakiyar talatainin dare wanda tsananin duhunsa zai sa kai tsaye a kintace kwanakin wata ba tare da daga kai sama ba babu hasken da ke giftawa idan ka cire na ƙwarin nan maƙyallaru waɗanda fuka-fukansu ke fitar da haske yadda suke shawakinsu babu matsun komai sai kukan gyare da tsayin yatsi wanda ya mamaye dajin gaba ɗaya daga nesa can ka ƙura ido kuma idan kana da kaifin ganin za ka hango rukunan gidaje ɗaya nan ɗaya can amma daga tsakiyar ko na gefe tal kuma mai nisan tazara mai dama tsakanin gidajen da rukunan gidajen akwai wani tilan gida ɗaya jal kamar mai mai dangakkara da ɗakuna biyu na bulan ƙasa sai rumfunan awakai da na girki sai kuma kewaye na dangakkara amma an suturta shi da leda yadda zai sa ya tsaraici an ce dare mahuta bawa amma banda bayan da ke cikin gidan nan su biyar da suka tare a ɗaki ɗaya akwai baba mahaifiyarsu wadda shekarunta suka doshi hamsin sai 'ya'yanta samari guda biyu tukuro da na lado sannan kuma autar ta kubra mai kimanin shekaru sha takwas duk da kan jikinta bai nuna ta lashe waɗannan shekarun ba sai kuma ta ƙarshe wadda bata fi awa bakwai da duro a duniya ba ta silar ta taɓuwar wato kubra kowa ka duba ɗakin a birkice ke daga mai tsananin fushi na laduwa sai tukuro mai tsananin nuna takaici innansu kuwa ta fi kowa nuna tashin hankali don ko motsi ba ta yi tana zaune kamar gunki cikin tagumi amma da alama kubar ta haɗa dukkan abin da suke ji ta haɗa da lalurar rashin lafiya irin ta ciwon cikin sabuwar haihuwa sai dai fuskarta da ta fi tasu shanyewa a zatanta ba a kasa komai da ita ba balle a bata ta zaɓa a daidai wannan lokacin kuma komai aka zaɓa mata dole ta karɓa ta gode Allah tsine miki kubura jina lado ya faɗa karo na babu adadi kubura cikin hawaye tana riƙe da jaririya cikin kallanta babu kakkautawa kin ɓata mana zuriya kin hana mu kwance hankali ki raba mu da mayafanmu Allah ya isa a rado har in mutu ba zan daina miki fatan ɗaiɗaicewa a duniya ba shi ya matsiyaciya tukuro da ya gaji da wannan tsine-tsine na Lado ya ɗago kai domin haife su babai na shinkafa ɓeran nan da tuntuna na ce miki tanada gobara ta ɗago da sauri a razane ta dubi ta tukuro kafin ta gama fidda dalilin razanar na lado ya tura mata shar au idan ƙane kiwa kina tsammanin zaki goya wannan shege yar in ba dan baba ba ma wallahi tallahi sai na haƙa rami na binne kuke da yar wannan bala'in na na lado ƙara tunzara tukure yake na haka a fusace ya ƙara tambayar babu da cewa baba ina shinkafa ɓeran da kyar cikin karkarwa hannu baba ta ɗaga hannunta tana nuna musu wata yar nakiya wadda ke rataye jikin raga cikin azama tukuro ya sauko da yan nakira ya fara bincike har ci karo da shinkafa ɓeran kula a leda ya zuwa yanzu ba dare a hannun allah yake ba da tuni zuciyar kubura ta buga ta faɗa wurin a mace saboda tsabar lagudan da kirjin ta ke sai tukuro ya zame mata abin bi da kallo tana kallon sai janyo kwandon kayan kwalliyarsu ya ciri murfin man shafa ya buɗe randa ya ɗan zuba ruwa kaɗan sannan ya samo bakan leda ya zura hannunsa ciki ya ɗaure kana ya kwance shinkafa ɓeran nan ya danki kaɗan ya watsa cikin ruwan murfin nan ya shiga girgizawa baba kanta saboda tashin hankali da faɗuwa gaba sai ga ta a kwance hakan ya ƙara rura wuta bala'in na lado dama mana kin je ki mutu a banza in kin tafi ta ji daɗin sakata da walawa a duniyan nan ila ma ta zama karuwa ko da yake dama ake kika ɗaure mata gindi in ta mazan ta samo kuɗin ke take kawa ya isa dan Allah in ji tukuro wanda ya fara zuwa wuya cikin in na lado ya miƙa kubarin ruwan shinkafa ɓeran ungo ɗan ɗasa mata kaɗan a baki ta fara kallonsa sororo tana kokowa da numfashinta wanda ke neman kwacewa amma a haka ta neman fusgo furci kar mi kisan kai tukuro kai min alfarma ku ban mata rayuwarta ni na fi cancanta hukuncin ku binne na amma ka kuɗau hakki. dole ta tsayar da magiyar zuwa zarcewa da kuka bayan na lado ya zage karfi ya share ta da mari bai damu da kukan da ta kece da shi ba ya fusgi yarinyar nan daga hannunta sannan ya karɓi shinkafa ɗeran nan bai wata wata ba ya ɗure mata baki tas ya cille da murfin kana ya dire kubar itacen ya kubar ta dinga kuka har da shi ɗewa tana juya yarinya hannunta wanda bata ƙara awa ɗaya da rai ba bata fasa kuka ba kamar yadda na lado ya fasa bala'i da tsina tsina ba tukuro ne ya miƙe ya dinga shige da fito yana neman dagin da za su haƙa rami su binne yarinyar nan tukuro ya gaji da nema ya dawo ɗakin baba an sauya dagin nan ma'ajiya ne ta ɗago da kyar cikin kakkarwa jiki da murya ta dubi na lado ɗazu da safe kai na ga ka fita da shi ka da shi ne ya ɗan yi kasake sannan ya amsa cikin saurin murya da nuna takaici kashi aiko ina jin na bar shi a gona wajen haƙo muruci tukuro zauna jawabe yana tsaki to yanzu sai ka faɗi yadda za a yi kai banda bala'i da masifa babu abin da kai kai ta salwantawa da mutane ka in za tsammanin ka in kafa ta je wurin za a ban maka shi ya ɗan sanya murya a za a samu sai dai matsalar yadda za mu yi da wannan kayan bala'in na kubura kayan bala'i kuma ai ka kashe sai dai za ka haɗa su tare ka binne tukuro mai masa cikin zahirar sannan ya dubi baba baba ko amma sai za mu jefa ta baba da kubura duk suka zafara kubura na karɓa a shari'a wajen na lado sai ta lakwas ta koma ci gaba da shishika kukanta wanda sautinsa ke nuna lallai daga ƙwalƙolin ƙunan zuciya yake tasowa sai baba ce cikin rawar murya mai nuna dab take da rushewa da kuka ko kuma na lado ya je kogi ya jefa ta tunda kai kana fama da ciwon kafa tana duban tukuro shi ma ya dubi na lado kafin ya magana na ladan ya riga shi alkur'an dubu idan na je allah ya tsina ita za ta tashi ta je ta jefar bai ma jira cewa zuba ya miƙe fakan fakan ya hau bincike cikin yar nan da aka ciro shinkafa bera ya nemo baƙaƙen ledoji guda hudu ya haɗe zuri guda sannan cire yarinyar daga zani ya watsa ta alai da ya kulle ta majau kana ya miƙa kubura bayan ya narka mata shir sai giyayar iska ki tashi ki je kogi ki je fata. kubura ta tsaye da kukanta ba don ta gaji da shi ba sai don tun safe take shansa amma har yau bai mata maganin komai ba ta miƙe jiri na ɗibanta sakamakon ɓacin da kuma jinin na ta asara wajen haihuwa cikin layi ta isa ga wata kwalla da ke zaune da gindinta a gefen gadon katakon da ke cin kuryar ɗakin ta buɗe ta ta lalubo zani ta ɗaura kan na jikinta ta ɗauko hijabi ta sa wanda ya bata dama ɓoye tsohuwar wayarta mai fitila wadda ɗaukar ta ne ta kuzarin da ta je ta karɓi matacce jariri a leda ta fice daga ɗakin cikin sauri ta cikin gonaki ta riƙa bi tana haki da tuntuɓe duhun gurin baya damunta da kawai ke ranta shine ɗokin ta isa bakin kogi ta jefa jaririyar nan ta dawo gida ta tarar da abin da za ta tarar ta hakikance in dai ba haka ramunsa na lado za su yi su binne ta ba kamar yadda suke ambatawa to tabbas ba za su hana ta lissafin ginawa kanta wata sabuwar rayuwa ba ko da kuwa da kila wakalancin zaƙi da maɗace suka zagaye ta nisa sosai da gidansu yadda ko ta bai gaba ta iya hango shi shi ma kogin da ta nufa ba ta fara jiyo ƙanshinsa ba iskar ta sauya zuwa mai huci da kaɗawa wanda ya tabbatar mata asuba ce ta karatu don haka ta ƙara cire kafa don ta isa kafin guri ya gure mata ta ƙara so kogin nesa kaɗan daga tsama tana daga kan tudu tana hango kogin wanda taurarin da ke sama suna sanya ruwan kyalle amma kash ba ta da damar isa saboda hasken fitilu da duhun mutane tare da surutunsa da irinta da kunnuwan ke kwaso mata nan ta mutuwa tsaye cikin nisa da azanci a kura musu ido har ta kwashi tsawon lokacin da samaniya ta fara kyauta hasken da take iya gane abin da mutanen ke kamun kifi suke kuma da alamu sun fara haɗa karansu tun lokacin da ta jiyo ɗishi-ɗishin muryar ladanin masallacin cikin ƙauyen tsamawa kenan lalle dole ta nemi mafita da gawar da ke hannunta mafitar banda ta niyyar jefa a kogi in ta matsa kaɗan masuntan za su ganta in ta ci gaba da jiran su tafi gari zai waye mata kamar yadda idan ta ce matsawar gaba gaba za ta yi kila ta ci karo da wasu mutanen a tasu sabgar ba ta tsaya dogon nazari ba ta sunkuya ta ajiye leda kusa da wata kada da tumatir ta juya jiki a salibe tana waiwayen gawar tamkar wadda take tsammanin za ta taso ta biyu ta har ta daina hango ta ta ci gaba da ratsa gona wani malalacin hawa yana sumiyo mata har ta ci rabin tafiyar sannan ta ratsa turba ta hau ta fara tafiya bayan ta daina jin fargabar babu haufi yanzu idan an ganta don al'adar matan ƙauyen ce daka sammako in za su reme nisa sai da ta fara hango gidansu daga can nesa sannan ta ratsa gindin wata bishiyar kanya ta share wuri ta zauna kana ta lalubo wayarta wadda ke soke a Hannun hannunta har karkarwa yake ta kunna ta kirjinta na da kan uku uku ta lalubo wata lamba mai dauke da sunan malam ta latsa maballin kira ta kara kunne yadda take a ruɗe haka mai amsa kiran nata yake a gigite bai koyi mata sallama ba illa ya kwararo mata gyaran murya bai dire ta ba ya ce khadija lafiya ko wasu tawaga hawaye suka biyo kuncinta cikin rawan murya da kuka ta amsa malam na haihu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tare ta cikin ambaton wannan addu'ar wadda daga ita bai iya ƙara cewa komai ba illa sauraron kukan da kubar ke ta faman ketawa har 'yan kuɗin wayar tata suka kare ko sakan talatin ba ba sai gashi ya biyu da nasu kiran ya daure cikin son jarumta da haɗiye damuwa ya ce mata ki yi haƙuri ki ci gaba da jurewa kar ki sare kawai abin da za ki dinga tuna shi ne ina son ki ta yi shiru da alama azancinsa ya kare ba don abin faɗa ya ƙure ba suka kuma kwasa wani shirin kafin ya lalubo wani furcin me aka samu nan ma cikin kuka ta amsa mace ce to ya faɗa cikin haɗi ya haushi da nuna saduda ko da a fuska da murya ne kawai ya sake cewa to mace mm, ita ba abin ajiye Allah ya raya ta ba Khadija ta yi murmushin gajiya da tashin hankali in an faɗa ma mala an makara domin yayyana sun kashe ta kamar yadda ka so a kashe ta tun tana ciki ya tare ta cikin wani ɗoki da kasa ɓoye farin ciki aikin kasa ganewa ne khadija zamanta a raye ba zai haifar mana ɗa mai ido ba amma ki kashe ta to ita za ta zauna ta sami mutuwa tsaye <laughs> kawai ta iya cewa don ta ji ciwon abin da ya faɗa amma ba ta da zaɓin ta inda za ta nuna masa khadija ya kira sunanta da muryar rarrashi ta muskuta da ƙyar tana ya matsaye fuska saboda ciwon cikin da yake son ta san mata ta amsa cikin mawuyacin hali na'am ya ƙi mayar da hankali kan yanayin muryar tata cikin kyauta ta murya ita yanzu ta ina kika samu damar bugu min waya ta jima ba ta amsa ba saboda shiga wani hali da ta fara yi sakamakon ciwon ciki tana ta faman cije leɓe ta ce masa tun tallata nan dare na fito gida zuwa bakin kogi dan na yadda gawar yanzu na kan hanyar koma gida ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne an ba ta rikice cikin muguwar gigicewa tare da duba agogo kin san ku abin da kika faɗa Khadija ke ce kika fito tsakiyar dare zuwa bakin kogi kuma yadda gawa ina mazajen kuma me ya hana su su haƙa rami cikin gidansu su binne ta wannan wani irin rashin tausayi ne ya fara kai ta makura a haushi duk da iyakar ta ke nan jin haushin amma bata iya nuna masa ba sai dai ta kokarta ta rabin nunawa wanda ya ja ruwa a ashe ya kamata ruwa ya doka malam sanusi sanusi ya ambata da mamakin jin sunanta bakinsa amma ta shiru tana jinsa yau ke ce kike faɗa sunusi khadija kai tsaye ta amsa cikin mawuyacin hali a ya garan faɗa kafin mutu ina ɓoye sunan ne don ƙoshi da ka da kuma jin cewa kana suna to da alama iyakan nan ta tsaya alfaharin kana suna ba zan mori son ba alhalin duk wani maɗaci na haɗe shi a cikin san ya ji kaifin magana ta amma dole ya shanye ya kuma basar da maganar yanzu ba ke da lafiya ko eh ta amsa masa a takaice ya zage da rarrashi to ki haƙuri khadija allah ya sa ka fara ce kuma allah ya sa wayar da kike sha ba za ta yi awon gaba da son da kike mun ba ki sani kina gaza samun taimako na da kiwata ne sakamakon katotuwar katangar da ke mu wadda kuma ita za ta ba mu damar mu mutu cikin shan zumar san juna idan mun tsallake waɗannan ƙososhin kar ki zaci ke kaɗai ke shan wahala wallahi ni ma ina shan tawa ke ne ta haramcin kallon fuskar ki da nake cikin sa a halin yanzu wani gundume mun bala'i ne a tattare da ni ya shiru ita kuma tana ji da ciwon ciki don haka wata tanka ba ki yi haƙuri don allah kar ki gaji da suna Khadija ki jira idda ki ta cika ki ga gatan da na shirya mana ta kwato mm da kyar faɗa saboda azabar ciwon ciki a rikice ce wai jikin ne maimakon ta amsa sai ta saki ƙarar jin wani masifaffen ciwo wanda ya zarce na naƙuda da ta sha jiya ya rafke da salati yayin da tuni cikin rashin sani ta jefar da wayar ta masu mai a wajen jini na fita tamkar an yanka akuya da hantsin ranar yara masu harin tattasai kusa da gonar da kubura ta yasar da mataccen jaririyarta suka tsinto gawar bayan sun ɗauko da zaton wata ce jiya ta yadda kayanta cikin ƙanƙanin lokaci duk manoman da ke kewayen kwarin nan labari ya gaure musu babu abin da kake ji a bakunan sosai tsinuwa da janye-janye alkaba'i iri-iri da masifa game ya da jaririn nan tare da yi mata fatan rashin gama da duniya lafiya yara kuma suka dinga canke-canken wance ce ta wance ce ake zargin ta cikin shege ko kuma wance ce take da cikin shege kai har ma da wadda bata haɗa sati da haihuwa ba duk sun haɗa da su wannan shaidan-shaidan shaiden nasu manyan mazan nan suka tattara suka haɗa da gawar suka nufi gidan dagaci cikin kwanaki biyu dagaci ya karaci bincike binciken sa, da gurfanar da iyayen yaran da ake tsammanin su suka yar amma binciken ya wanke su dole dai aka ban magana aka ci gaba da addu'o'i da tsine-tsine kotun ta yi cikakkwari kuma ta yi ɗib da alama jawaban da alai sunusi ya ta karkare yana zuba a kota a matsayin gabatar da kai da kuma abin da yake wa ƙara Ka ɗauki hankalin dukkan jama'a da ke kotun ka ɗauki alkali wanda ya dukufa a rubutu alhaji suno suke magana amma idan kowa yana kan matarsa khadija wadda ita yake kara tana tsaya mun barin bayar da shaida sanye da baka atamfa wadda ta taimaka wajen fallasa mummunan hali da tashin hankalin da take ciki fuskar ta ko ɗaya ko ɗaya ko yanzu ma hawaye ne ke ta fita a gidanta. kallanta kuma akan mijinta sunusi wanda ya ta karkare yana ta aibata ta gaban dubban jama'a yana faɗin kalmomin da ya dace a ce in wani ji ya faɗa mata irin su, zai faɗi ya mutu saboda baƙin ciki kashi dama a ce tana daga cikin mutane da tashin hankali ke kassarawa da ta so a ce daga ranar yau ba za ta ƙara numfashi a duniya ba saboda zuciyarta da za ta haɗu da takaici ta buga to kai can shine ziyartar shigen ta kare ce musamman a cikin lamarin da ya shafi sunusi tun tana sauraron sunusi kwakwalwarta na fassara ma'anar maganganunsa har ta dawo kallon nasa kawai take Ba ta gane me yake cewa ita da zuciyarta tuni sun yi nisa da kotun sun tafi zaben mutuwa duk da ko ba zabanta ake yi ta zo ba kuma musibar duniya bata taba a mutuwar ta kawo kanta ba baiwa Allah alkali na magana magatakardan kotun ya farkar da ita tare da bugun allon da take rike da shi ta yi fargigi ta mai da idanunta kan alkali lokacin da wasu rukunan hawaye suka tuttuɗo daga idanunta alkali ya ce baiwa Allah menene sunanki sunana Khadija Abdullahi ta zarce da shekar kuka tare da goge hawayen da bata isa gugar ta tsayar da su ba malama khadija kina da lauyan da zai tsaya miki cikin girgiza kai a'a shekarun ki nawa ashirin da hudu ta face majina da mayafinta malama khadija menene matsayin malam sunusa a wajen ki yana nuna mata alhaji sunusi wanda ya fuska yake ko duban inda take ta amsa cikin tsananin rauni mijina ne a kwanakin da suka gabata me hakan ke nufi kwanaki tara da suka gabata ya mun saki uku ta amsa masa kai tsaye alkali ya ci gaba da rubutu cikin kaɗa kai sannan ya ɗago ya dube ta kawun kwanaki taran shekarun ku nawa da aure khadija tana aikin goge hawaye shekarun mu shida kafin kwanaki taran da suka gabata wanda ya miki saki ya taɓa sakin ki khadija ta girgiza kai a'a ƴaƴan ku nawa ta jima cikin kallon ido da ido da sunusi kafin ta kawar da kai cikin ƙoƙarin haɗe kuka ɗanmu ɗaya mai suna kamal alkali ba tare da ya ɗago ya dube ta ba Shekarun sana tana gurzar ido ta amsa shekararsa ɗaya alkali ya ɗago ya dubo zunusi kana ya dube ta da alama kun yi shekaru kafin ku samu haihuwar ko haka ne khadija kaɗa kai kawai ta yi da alama alkali bai gamsu ba ya maimaita mata tambayar da kyar ta iya buɗe baki ta amsa haka ne alkali ya ɗan tsira mata ido menene silar daɗewa ku babu haihuwa daga allah ne ko kuma ɗayanku ne da wata matsala ko kuma ku kuka so jinkirin alkali na kallanta ita kuma na ta gani a kan sunusi wanda zai taimaka zayyano amsar da za ta ba alkali cikin zuciyarta sai amsar ta taho mata da muguwar tsanar sunusi wadda ta taɓa tsammanin za ta tsinci kai a ciki ba ta dinga yi masa kallon tsana da jin haushi wanda bai fi kwa idan kowa ba cikin kotun sannan cikin girgiza kai ta juya tana duban alkali tana goge hawayenta abin mamaki sai ga fuskar ta a bushe kuma ta shiga amsa alkali babu rawan murya kwata-kwata a cikin shekaru biyar da suka gabata kafin haihuwar kamal na yi ɓari ya kai shida kuma biyu daga ciki zubar da cikin a kai mu biyu kwa sai cikin ya yi ƙwari sosai muke zuwa asibiti a birge shi a zubar alamu suka nuna hankalin kowa a kotun ya tashi da jin jawabin khadija na ƙarshe ciki ku har da mijinta sunusi wanda ya galala ya nema ta kallon tuhuma amma karo na farko da a tsawon wannan zama ta ɗago ta kashe shi da harara har da murguɗa masa baki alkali ya gama rubuce bayanin hadija sannan ya ɗago ya sake dubanta akwai dalilin wannan kashe-kashen rayukan da kuka dinga yi khadija ta rintse ido ta buɗe da hawaye sannan ta amsa da can ban taɓa hasashen dalilin ba sai bayan haihuwar kamal da kuma sauyin fuskar da tsohon mijina ya min har zuwa kwanaki taran da suka wuce wanda ya dankara min saki uku a tawa fahimtar sunusu bai rike ni matar aure irin sauran matan aure ba na fi kama da matar daduro kila don haka ya ta hana na zama a duniya alkali ce hasashen ki kenan ko kuma haka abin yake alkali jeho mata wata tambaya yana ci gaba da rubutunsa Na haka bai lura da hararar da khadija ta cilla sunusu ba tana amsa tambayarsa ni hasashe ne amma tun da gashi nan tsaye ana iya tambayarsa alkali nan ma sai da ya jima yana rubutu kafin ya dago ya dubi khadija ido cikin ido kin ji ikirarin da mijinki yake na cewa kamal ɗanku ba nasa ba ne khadija ta yi murmushin yaƙi tana taɓe baki cikin kaɗa kai haka na ji ya ce amma ni ban san kamal na da wani uba bayan shi ba hasali ma ni wallahi ban taɓa sanin wani ɗa namijin baban da shi kina da shaidu in ji alkali ta kaɗa kai da sauri ina da shaidu shaida ta ta farko maɗaukakin sarki allah masanin al'amuran bayyana da fake sai yayana tukuro sai kuma an ta sadiya matar musa wadda sunu sai ce shi min cikin kamal ta karasa magana cikin raunin murya alkali ce ita anta sadiyar menene matsayinta a wurinki mun ji akwai yayanki cikin shaidu matar malam musa ce wanda su yi mana kazafi makocinmu ne sannan shi ne uban da iyayena suka yi min a matsayinsa na masu nisa da gidan aure na. shi kuma ɗa ne ga wani abokin mahaifina wanda sana'a ta haɗa su a matsayinsa na manyan direbobi masu zuwa kudu kotu ta ɗib alkali na ta rubutu zukatan jama'a sun yi nisa wajen juya wannan jimurɗar da ƙoƙarin samo mata ƙarshe amma dai yadda aka zurfa an kasa bushewa bayan tsawon lokacin da alkali ya ɗauka yana rubuce-rubucensa sai juya ga sunusa ya ce masa malam sunusa ka ji jawabin tsohon mataka kana da ja sunusa ya kaɗa kai wasu maganganun nata gaskiya ne amma wasu kirkira kawai ta yi don ban san da su ba kamar waɗanne ka yarda da su sunusa ya amsa ta zayyana shekarun mu shida da aure kuma saboda ina son ta ban taɓa ta ba sai dalilin kawo min ɗan da bana ba ya karkare sai ya shiru waɗannan maganganun nata ne kuma baka yarda da su ba in ji alkali zunu ya amsa cikin ruwa harshe. Cewar da ta yi barinta shida kuma ni ne sula. Har ma tana danganta hakan da na mayar da ita matar dadiro. Shari ne da butulci kawai irin na mace. Kyawata ta lafazi malam Sunusa in ji alƙali. sunu ya ce to Allah ya gafarta malam. Godiya nake. shikenan su kanka akan maganganunta alkali ya faɗa su kenan ranka kai daɗe sunu sai amsa bayan dogon rubutu alkali ya ɗago da cewa za mu dakata da sauraron wannan shari'a zuwa sha bakwai ga watan fabrairu litinin ta sama kenan malam zunuzu kai da lauyanka da ka ambata za ku zo mana da dukkan shaidunku da ka ambata mana malama khadija ke ma muna buƙatar shaidunki a wannan rana ta litinin sha bakwai ga fabrairu sannan maga takarda a rubuta takardar sammaci a sada ta ga malam musa akan idan barista mai mana sa'idu a harabar kotun ya cimma khadija tana ficewa ita kaɗai cikin hawaye a fusace shagabanta kamar mai shirin yanke ta da mari ta tsaya tana kallon su suna kallon kallo kuncinta da hawaye amma dai fuskarta ba ta gaza da nuna masa ƙiyayya iyakar ƙarfinta ba ya nuna ƙirjinsa da yatsa khadija ni za ki tona asiri ki wulakanta wannan shine sakamakon sadaukarwa da ɗimbin soyayya da nuna miki khadija ta ɗanyi baya kaɗan ta rage tazarar da ke tsakaninsu ta amsa tana girgiza kai tare da hawaye ko ila na sha'afa da zaman tuwar kawa a Duniya kamala abin da kawai zan iya tsira da shi shine kalmar kana suna ko kuma ka taɓa suna wannan da alama ta isa kore duk wani batanci da cin mutuncin da za ka yi min idan kuma na motsa dan fansar kai na yi butulci sannan sarkin masoya me na ce a kotun wanda ne halin na na nuna butulci duk da ya fahimci a dokin cusa masa bakan magana take bai fasa amsa ba kin kawo magana a boshin din da aka shayi miki shin ke baki san dalilin da yasa aka yi ki gabatar da shi a kotun karab khadija ta amsa ai na amsa irin wannan tambayar taka na ce a da can ban san dalilin ɓare-ɓaren ciki na ba amma daga baya na gane ba da maraba da karuwa da ka ɗauko a sabon gari ka dasa a gida ka buga kwano ga shaida nan ma ta tabbata yadda ake zargina da halin karuwa ya katse ta cikin huci kamar da kamala yake da malam musa bata ishe ni shaida bane khadija matsala ta da ke duhun kai lalle yana da duhun kai kuma ya taimaka kware wajen maishe ni baiwa a duniyar kasanosi ban sani ba kuma ko duhun kai irin nawa zai zarce harba alkalai har su haramta maka kamal a matsayin ɗa saboda kawai yayyo kama da malam musa su karka ci gaba da yaudara ta don allah ba kai kaɗai kake da wayan zalunci ba ni ma da ina da sha'awar zalunci ina da wayansa kila kuma in aka kai ni bango in yi ko ba da sunan zalunci ba da sunan kare kai ko neman fansa musamman da yake yanzu babu komai a na. wanda zai hana ni cutarwa ko ya hana na hanawa ka cuce ni kamar yadda muka sha rayuwa a baya wato sanka alamun da sanu suke nuna kila ba don haraba kotu ba ne da tuni ya mauje khadija duk da haka bai daure ba sai da ya furta wallahi ba don kotu muke ba sai na cire miki wannan harshen ga tsinan nan da zai tsaya miki shagiyayar iska ina kika ga wani wayo a wannan kwakwalwar take da farantin talle dankare ya hana sanin bihin a haka zaki iya ja da ni ko dan kina ji ko ina na je ina maimaita kalmar na san ki to an daina son naki da ke da zan naki Allah ya tara ku ina muku albarka tsinannu ban kaɗaɗɗe karuwar mata aure ya wuce fu ya nufi motarsa ya buɗe ya shiga a guje ya fusge ta ya fice da kotun yau da mun karanto muku wani littafi mai suna mafarkin khadija wanda mai muna idris sani beli ta wallafa ni muhammad umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ko ta lafiya mu haɗa shiri na